واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ثم قضوا الي ولا تنظرون يا كيوان منزو ka ba waɗannan mushrikai masu ƙaryata annabawa labarin annabi Nuhu, yayin da ya ce wa mutanensa, Ya ku mutane na, idan zama na a tsakaninku ya yi muku nauyi, kuma wa'azi da tunatarwar da nake yi da ayoyin Allah sun saka ku cikin kunci. har kuna nufin kashe ni, to ni na dogara ne ga Allah shi kaɗai wajen rushe makircinku, don haka ku yi ta tsara sha'aninku kuma ku yi ta shirin halaka ni, kuma ku kira abubuwan bautar ku don ku nemi taimakon su sannan kuma kar ku yi wannan makircin a sirrance a boye kuma bayan kun shirya yadda za ku kashe ni, ku zartar da abin da kuka kulla a zukatanku, kuma kar ku saurara min ko da ƙanƙanin lokaci ne.